baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. Idan za a iya tunawa mun so mu tattaunawa kan kalubalen tsaro tare da gwamnonin jihohin katsina duk kurada da na jihar kaduna obasani da kuma gwamnan jihar zamfara dauda lawan a yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa daga inda wasu 'yan najeriya mazauna amurka da ke zauren namu suka gabatar da tambayoyi ga bakin namu. sunana idris alkali mazaunin washington gwamna rada katsina na da iyaka da jigawa babban iyaka amma jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka so akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani mai suke ba yawancin matsalan sace-sacen mutane da rashin tsaro haka to alhamdulillah magana da ka faɗa gaskiya ne muna iyaka da jigawa amma su ma jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne abinda ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar katsina da ta kaduna da sokoto da niger da zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic hammale ya shigo ta jibiya ya ɗauki lokal gamin guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya ɗebi local governments ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga ɓangaren daura da suke boda da jigawa state nan ɓangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar katsina abin nan duk yana can ya ta'allaka da local governments ɗin da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin 'yan ta'addan nan yan sun yi ta'addanci daji suke koma dajin nan suna da maɓoya suna da malaba kuma sun fi kowa sanin wannan daji so kusan wannan abin da muke yi kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar arewa domin mu kawo ƙarshen matsalar tsaro ai ba mu cire jigawa mu cire kano mun sanyo su saboda muna tunanin idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har allah ya kawo ƙarshen shi to amma matsalar da ake samu dole ne mu rika tattaunawa da juna idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki jigawa ko kano in buga mu gwamna waya ko ya bugo mani haka muke ta wannan aikin da kaduna da jigawa da sokoto da zamfara da kebe da sauransu domin idan ba mu yi wannan haɗakar ba to abu yana iya murkushe mu kuma abin da mutane ba su sani ba wanda yake da mahimmanci al'umma su sani wannan lalacewa ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguwanni akwai 'yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana ba da bayani ko yana cikin wa'anda so wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani waye gari mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu bakwai aka zo a kashe mutum talatin a kawai. so kaga irin lalacewar da yankinmu ya yi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma domin mu ba za mu iya ba don ba mu san wani abun ba in baka faɗa ba ba a iya gyara assalamu alaikum hmm. na awal umar idris chief protocol daga nigerian consulate da ke new york tambaya ta ba kan gwamnan kaduna ba na kan duk gaba daya gwamnonin da su su uku akwai agreement da na sahanta bai tsakanin nigerian government da american government a kan sayar da za su mana da drums shin kun san da wannan agreement din kuma ina zan ya kwana da allah shi ne ke sani to a bari mu soma da shi gwamnan jihar kaduna tun da abin din shi bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan lamarin eh, to alhamdulillah kamar da ya faɗi wani agreement da yake magana na san ina majalisar dattawa kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga kasashen duniya gabaki daya Ah, kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum din ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba so ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba an dai samu ah, tangarɗa daga farko saboda kasancewa shi in za a sai da abun tsaro wato na'urori irin drums da sauransu sai an tabbatar da cewa za a amfani da shi ne domin yadda dalilin sa aka siyo su domin kai a kuskure kaga al misali ɗaya zan baka lokacin da aka samu matsala na tudun biri a kaduna inda drum aka kuskure ya kashe mutane 88 to irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakun sayar da irin na'urori su drums da manya-manyan makamai ga kasashen afirka to wannan magana an riga an gama ta kuma a matsayina na dan majalisar da ta na da kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangana daga farko kuma an tabbata amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne gwamna dauda lawan akwai abin da za ka kara dangane da wannan tambaya eh to abin da zan iya cewa a nan shine muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu abin da kawai zan iya cewa a nan shine wa'annan na'urori ba hannun mu suke ba suna hannun gwamnatin tarayya ne sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka ma jihohinmu a gwamna dikuraɗa dato alhamdulillah ni ba da doguwar masaniya akan wannan na'urori da ake magana to wai ina jiragen su da aka ce an kai su a najeriya eh, to mu wa'annan jirage da aka kai najeriya mu tsakani da allah su ne wani aiki sosai domin suna nan base ɗinsu a katsina kuma yanzu tsakani da allah ko je na yi magana da air commando da ke wannan abu irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin akan wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan to tsakani da allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake kuma tsakani da allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sandan suna ba jami'an tsaronmu da muka kawa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar Kaduna. sunana sunday bitrus ni ne shugaban zumunta association wato shugaban mutanen arewacin najeriya da ke nan amurka tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alamun cewa kamar inda gwamnan katsina ya faɗi akwai damo'i irin wanda ba sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsamani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a najeriya to alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenubi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawar. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ya muku sallama daga Washington DC.